Bismillahirrahmanirrahim. 'Yar danda ce. Babi na saba'in da hudu. Oke awal hub zuwa gobe? Amma ta watso masa harara ta ce yau ba gobe ba. Abilal ya ce oke. Ba tare da ya jira cewar ta ba ya fice a site ɗin. Amma ta bi shi da ido ta basar kawai. Abin nashi sai shi. Sai ita kuma da ta zama uwarsa. Wani abin dole sai uwa za ta iya shanyewa ga yaronta. Suka ci gaba da su har wajen karfe tara da minti ashirin. Hilwa da Salwa suka nufi ɗakin Salwa. Suna shiga ɗakin Hilwa ta faɗa bathroom. Ba jimawa ta fito ɗaure da bathroom peach color. Salwa da ke zaune gefen fit ita ta riga ma ta sa kayan barcinta. Riga da wando ne a jikinta da yake ta yi wanka tun da za ta yi sallar isha'i. Ta zuba wa Hilwa ido ba ƙaramin sha'awa fatar take bata ba. Kullum cikin kyau take, kuma ta kula ba ta shafa komi. Kawai haka Allah ya halicce ta. madam ki zo ki tafi sa ɗan mijinki fa Hilwa ta kalli Salwa ta ce a'a ni anan zan kwana ai Salwa ta zaro ido ta ce ki rufa min asiri da amme kin san halin amma sai ta ce ma ni ke zuga ki Hilwa ta ce to ni dai anan zan kwana tana faɗar hakan ta nufa durowa ɗan kayan barcin Salwa ta buɗe ta ɗauko wata riga mai mungun kyau dark peach mai ɗigo-ɗigon laces mai shif ɗin hat ba ƙaramin kyau rigar ta yi mata ba tana da gidan breast wato breast cuff Kalo ɗin rigar ya dace da skin ɗinta. Salwa ta bi ta da ido ganin yacce rigar ta kame ta, ya ba ta mamaki, saboda ita rigar ta mata yawa amma in ka ganta ka ga Hilwa a zahiri, za ka sha mamaki. Za ka sha Salwa ta fi Hilwa ƙiba, saboda Hilwa na da garin jiki, ita kuma Hilwa ɓarawon jiki gare ta. Shaf ne Hilwa ta fi Salwa ba jiki ba, ita jikinta ɗan daidai ne komi ta saka sai ya mata kyau. saboda jikin nata ɗaukar kaya gare sa. Salwa ta gaza daurewa ta ce rigar nan ta miki kyau wallahi. Kin ga yacce ta amshe ki kuwa? Cewar Salwa. Hirwa ta ce na gode. Ta ƙara ga diresin miro ta ɗauki turarenta ta feshe jikinta da shi. Kuma akwai a ɗakin ta na site ɗin Abilan. Salwa na ta bin ta da ido har ta gama. Salwa ta haye kan gado ta shiga cikin dabil. Salwa da ke zaune ta saki baki ta ce duk wannan rigar da kika saka amma ki kwana a nan ai wallahi ki tashi ki tafi sai din yaya Abilal. Hilwa ta marerece kwayar ido ta ce kora ta kike yi ko shikenan bari in tashi. Ta kara karashe maganar tana yunkurawa ta tashi zaune. Salwa ta mayar da ita ta kwantar ta ce, a'a ni ban kore ki ba Mai, ki koma ki kwanta na san Amma ce za ta zo ta kore ki. Ita dai ta fi so ki yi ta zama a side ɗinta mai cike da kunci. Hilwa ta murmushi a ranta tana tunanin ta yaya Salwa ta san side ɗin Afilan na cike da kunci. Ni dai please dai ko Amma ta zo ki ce nayi barci dan Allah. Hilwa ta yi maganar da muryar ta mai cike da shegen daɗi, haɗi da shagwaɓa da karyayyen harshen ta. Salwa da ta tashi ta ɗauko sistim ɗinta ta dawo ta zauna, ta ƙwalalo idanuwanta ta ce, kika ce? Hilwa ta ƙara maimaita mata abin da ta ce. Salwa ta ce, tabba ruwana, ni amma da yaya Af'ilal tsorata ni suke yi, sun cika faɗa, yaya Af'ilal ma ita biyu a faɗa, amma ya fi ta jaraba. Hilwa ta yi murmushi kawai ta ce, Ni dai ki ce wa Ammi na yi barci, please sister, in kika yi min haka zan baki wani labari mai daɗi gobe. Salwa uwar son labari. Cikin zabuwa ta ce, Tom, zan faɗi. Alƙawari zaki bani labarin? Hilwa ta ce, alƙawari. Salwa ta ji daɗi sosai ta buɗe sistem ɗinta ta fara duba ta. Hilwa na kallon ta. Salwa na danna keyboard ɗin system ɗin ta ce, Daya in tambaye ki wani abu? Ta sha maganar tana jiyowa ta kalli Hilwa, wacce ta ɗaga mata kai alamar E. Promise me za ki gaya min koma ya please. Hilwa ta ƙara ɗaga mata kai alamar E. Salwa ta gyara zamanta sosai da zaman system ɗin. da ke jikinta ta ce, amma dai ke ba Bahaushiya ba ce ko? Hilwa ta ɗaga mata kai alamar i. E. Salwa ta ce haba shi ya sa Hausar ki ba irin tamu ba. An mai ba Bahaushiya ba ce amma ta iya Hausa sosai. Ita ma da ta yi magana za ka fahimci ba Bahaushiya ba ce. Ita Indiyan ce. Ke wane yare ce? Hilwa ta ce ni ma na manta yare na. Salwa ta haɗa rai ta ce ba wani ba za ki gaya min ba ne. Amma dai wata rana ai za mu je ni da ke gidanku ko? Hilwa ta yi jim. ta zuba wa Salwa ido ba tare da ta ba ta amsa ba. A ƙarshe ta sakar mata murmushi haɗi da juyawa ta ce, Gobe zan gaya miki iko a'a. Tana faɗar hakan ta da na kanta cikin dabit ɗin ta shiru, kamar ta yi barci. Nan ko duniyar tunani ta afka na iyayenta, Salwa ta so sosa mata wani ciwo a zuciyarta. A da yacce take da iyayenta ba za ka taɓa cewa wai za ta iya tafiyar kwana biyu ta bar su ba saboda so da ƙauna. Amma yanzu ita ce kusan shekara ɗaya da rabi ba ta sa iyayenta a ƙwayar idonta ba. Ga shi yanzu ko picture babu. Da shi take gani ta ji daɗi. Salwa ta bi ta da ido kawai bata kada takura mata da tambayar ba, duk da tana cike da tsananin son sanin wace ce ita. Ta ci gaba da duba sistem ɗinta da ke kan cinyar. Nan falon Amma da Alhassan suka ci gaba da hira, sai karfe 9:43 da Alhassan ya bar gidan zuwa gidansa. Bai samu damar tsayawa a site ɗin Ab'ilal ba, saboda kada dare yayi masa sosai, don haka ya yi tafiyarsa zuwa gida. da niyyar zuwa gobe zai samu abokinsa kan abin da ke damunsa a rai a kan Hilwa, saboda abin na cinsa sosai. Bayan tafiyar Alhassan Ammi ta nufa bedroom ɗinta ta yi wanka, ta shirya cikin kayan barcinta, duk tana jin jikinta na mata rashin daɗi saboda gajiyar aiki. Ta ɗaura hijabarta a kan kayan barcin da ke jikinta masu ɗan karen kyau, ta fito ta nufa ɗakin Salwa, ta tura ƙofar ɗakin ta shigo. Har lokacin Salwa na zaune tana duba sistem ɗinta, Hilwa tana kwance ta da ne Hilwa ta yi barci ne? Ita ce kalmar da ta fito daga bakin Amma ta ƙaraso cikin tsakiyar ɗakin. Salwa na ganin ta shigo ta rufe sistem ɗin saboda Respect Kana ta ce, "Eh ta yi barci Ammi, barci kuma a nan bayan mijin tana nan? Ɓatan kai ta yi ko? Ke kuma kina ganin ta ta yi baccin kenan? To ya yi kyau, tasar man ita mu je site ɗin mijinta." Cewar Ammi. Salwa jiki na rawa ta hau tattaɓa ƙafafuwan Hilwa, daman ta san sai Amma ta ga laifinta, don ita ba ta wankan tsarki daga laifi. Har barci ya ɗan fara figarta saboda ba ta ji ma shigowar Amma ɗakin ba, kawai sai dai ta ji ana taɓa ta. Dole ta tashi haɗi da buɗe fuskar ta da rabe ɗin da tarba kanta da shi. Ta jiyo ta ga Amma tsaye, ta tashi zaune. Amma ta zuba mata ido ta ce, "Wa ce ki yi min barci a nan? Maza tashi mu tafi sai ɗin mijinki." Ba don Hilwa ta so ba, sai dan ba ta iya yi wa Ammu musu, ta sauka daga kan bed ɗin jiki a sanyaye. Ammu ta bi ta da ido, tana kallon irin halittar da Allah ya ma yarinyar. Ga ubansu ma har gadon baya, ta ko ina yarinyar ta cika. Zura silifas ɗinta ta yi mai laushi ta ɗauko ta na sallah ta saka, ta masalwa sai da safe. Amma ta matsa mata ta shige gaba ta fice a ɗakin. Ammu ta biyo ta a baya suka fice a falon zuwa side ɗin Upland. Hilwa ta fara tura ƙofar falon ta shiga, bakinta ɗauke da sallama. Ammu ta biyo bayanta. Hanyar bedroom ɗinta ta nufa, Ammu ta ce, "Dawo nan ki zauna, ai magana zan yi da ku, ke da Upland." Hilwa jiki ba lakka a ranta tana mai tunanin wacce magana Amma za ta yi musu, kuma ita da wannan mungon. Dawowa ta yi ta zauna a ƙasan kafet ɗin tsakiyar falon. Ta yi ƙasa da kanta. Amma ta tsaya ta ɗan zuba mata ido, ba ƙaramin son yarinyar take yi ba, da ganin martabar ta saboda da gani ta samu tarbiyya, in har ta umarce ta abu ko ba ta so tana yi, saboda tana ganin mutuncinta, ba ita ba, duk na gaba da ita tana ganin mutuncinsa, kuma san ba ta da hayaniya. Juya kai Amma ta yi ta nufi hanyar ɗakin al'ilal tana mai yabon halin Hilwa a ranta. Ta ƙarasa bakin ƙofar ɗakin nasa, ta kai hannu ta fara nokin ɗin ƙofar ɗakin. Yana ciki yana ji amma ya kamar bai ji ba, kwance yake kan bed ɗinsa. Daga wajen Ammi nokin ɗin take yi ta ji shiru, ta san yana jin ta, saboda ko barci yake yi ya isa a ce ya ji wannan nokin ɗin. Buɗe baki ta cikin ɗaga murya ta ce, Ab'ilal Muhammad, Muhammad, Jin muryar Am ya sa shi durowa daga kan gadon cikin hanzari bai san ita ba ce ba. Ai da tuni ya amsa, shi ga zatonsa Salwa ce saboda ita ɗaya ce ke iya kusanto ƙofar ɗakinsa ta yi nokin. To ya ci abinci shi ya sa ya rasa dalilin da ya sa ake masa nokin ɗin. Da yake shi ma ɗan bani na iya ne ya banza. dama za an ce ta tadda mu je mu. Sai ta sai kansa ya gyara jallabiyar da ke jikinsa ya zura silifas sa na 'yan hutu ya nufi kofar ɗakin sai ya kai hannu zai buɗe daidai ya ji amma ta fara spark wani irin wulakanci ne wannan kana je ana maka nokin kayi shiru don iskanci cewar Ammi. Buɗe kofar yayi ya fito ta kalle shi ta ci gaba da masifa. Na san kana ji na ɗan iska. Ab'ilal ya zuba mata ido kawai ya ce I'm sorry Awal Gaskiya wannan littafin ya yi ma'ana amma zagin da uwa ke maɗanta a ciki ya yi yawa ta ya za a ce uwa ce za ta rinƙa yi maɗanta irin wannan zagin. Ni kai Allah dai yi kyauta don dai kawai dai kuna son littafin na amma fa wallahi da na daina karanta shi. Ni ba ni son abin da zai dame ni. Kwafa Amma ta iskancin Ab'ilan na bala'in ci mata tuwo a ƙwarya. Ta san ba zai taɓa dainawa ba, saboda tun yana sa haka yake. Wai a hakan ma don tana haɗawa da addu'a. Hilwa da ke zaune nan ƙasan falon tana jiyo su sama-sama amma bata iya cewa ga abin da suke cewa ba, saboda ɗakin nasa ya ɗan shiga ta wani korido. Wuce mu je magana zan yi da kai da matarka. Amma ta ce da Abilal ya bi ta da idanuwansa na rashin kunya ba tare da ya daga kafafuwansa ba ya ce wacce matar kuma. Amma ta watsa masa harara ta ce matar wan ubanka. Abilal ya ja bakin sa ya shiru. Ta yi gaba ya biyo ta Dole ko don gudun maganar ta ya biyo ta. Suka ƙaraso falon. Idanuwansa suka sauka akan hilwa wacce ke zaune a ƙasan kafet ɗin. Ta yi ƙasa da kanta. kasancewar akwai yalwar haske a falon hakan ya ba shi damar gano kalo ɗin hijabin jikinta dak ash ne bai samu damar ganin fuskar ta ba saboda kanta ya yi ƙasa sosai da ta je tafiyar tasu ne ta ƙara ƙasa da kanta sosai amma ta ƙarasa ta zauna akan kujerar tirisita ta kurozin ƙafafuwanta abilal ya ƙarasa ya zauna ƙasa gefenta na dama yayin da hilwa ke zaune tsakiyar kafet ɗin abilal ya kalle ta a karo na biyu nan take ya ji takaici da haushinta sosai ya yi wa zuciyarsa dirar mashi ji ya kamar ya rufe ta da duka to ma saurare